malam malin nake sakawa ita bayan alak shekh tayyib eh da yabo ko da kira kira samu haba eh na iya daka wallahi bara ku ma ba ke na farga na da ka ma ba ce

sai da na yi uwa na sha kwana na da shi ga Allah je kinka eh gulle awwa ce ita kam tiddini mulku dire bai a rasa san zaki fahimta kin san bi hege yawwa Kenya, eh, wallahi yes yes yes eh. kam tiddini eh. hadu 500 hadu 500 kib kaman a'a wannan ai gaba ɗaya ne na baya duka na biya wallahi sai فلوس إيه؟ اكثر من الرجال ايش هذا انت ايش تقول؟ هلا ايش تقول انت؟ تبقوا ما هي كارا والله يركب هذا كثير ايوه 1500 ليره ليره هي تاسد ليره والله وين اين كنت انا هنا؟ اي انا سندا واكي اكرنتي ايوه ايوه انا ساكنه هنا اي جيتك don ni kin san saboda yau ina da lecture ina da mutane da za su kuma su su da ke eh sauya eh? eh ni wannan ya ya yi ɗaya mu yau kaman ma fulus. Eh gobe ma zan dawo wallahi. Ni dawowa ba zai mun kama ba. ba. Ita tisawai? Eh. Ita ita tisawai? Eh zan kaya. Na kabir ta kabni ba mu eh. Kabir ya zo? Ai dan iska ne wallahi. Ni na san tun da na ji an ce Kabiru ya rako gidan da zai dawo. Sannan ya zo yake. Yau. Ai ko kayan na ma Halas halas kush

kin san musulunci yana da faɗi wani sai ya shiga ta dalilin ka kai ma ka shiga ta wani ta dalilin ka. ya kake kai kai ba zan zo kanki in yamura wallahi ba zan tura gidan TV wannan magana farko ne kai kai wanda sha sha sha na wa'azi shekhi sawi da hadisa da mu gahba mu gahba mu gahba duniya ce take gani na hada shi. za ki ga shekhi wallahi

taxi bi ina saurare kar so na'i da ke na kuwa muga bacci na'i da ke ana ma a kuwa muga لا يعلمني دراسة لا يعلمني دراسة هذا مو قاعد لا لا لا سيكون كوما لا ما sai na ma gwari gwari ka fahimta na ce ma shahada ta to ka ki faɗan gaskiya ai ta kahi tana faɗi bai wa Allah ci gaba kin ji ana mafi mafi mafi sai ya hausa no ma'ano da idiro sai ya ƙara komawa na ma sawa she <laughs> ya muke ciki wallahi a kaga haka hada kuma ta kuma za ta ba eh, ta za ka kashe hada ka faɗa kaga kai Sarah na Saga na Chomile